وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa masu girma ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci na faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda aka gabatar maudu'in da ake so a gabatar da nasiha a kan shi shine alfirkatun najiya wannan maudu'i balaraba maudu'i ne kasancewar ibara ce wadda ta kunshi larabci kuma ya zamanto ta kunshi wata sifa ce da ake dangantawa wata jama'a ko kuma waɗansu mutane wanda hakan ya sa akwai buƙatar mu fahimci yadda ibarar take da abin da ta kunsa kafin mu yi magana a kan siffofinta da keɓance-keɓancenta. a matsayin muƙaddima yana da kyau in tunatar da kaina da kuma sauran 'yan uwa baki ɗaya cewa Allah tabaraka wa ta'ala a matsayin shi na mai halitta mai iko mai yin yadda ya so mai kaddarawa ya kaddara saɓani a tsakanin al'ummar musulmai hakan sai ya sa saɓani ya zama dole ne ya auku sai yadda aka so a hana aukuwar saɓani ba zai yi ba domin wani abu ne da aka kaddara kuma sai ya tabbata domin a cikin suratu hud aya ta ɗari da goma sha takwas da aya ta ɗari da goma sha tara Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata mana wannan hakikar wato kaddara saɓani a tsakanin musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walau sha'a rabbuka la ja'ala nasa ummatan wahida ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walausha a rabbuka kuma da ubangijinka ya so la ja'alan nasa ummatan wahida da ya sanya mutane a matsayin al'umma ɗaya ta yadda fahimtarsu za ta zama iri ɗaya abinda za su yi ya zama iri ɗaya ba wanda zai ga begen wani ba wanda zai ga gazawa ko kasawar wani ba wanda zai ce wane bai iya ba ko wane ya wuce gona da iri ko wane ya kasa yin inda ko abin da aka ce aikata inda Allah ya so ga ya sanya mutane a kan haka wala ya zalu na mukhtalifin Allah ce to amma ba za su gushe ba su mutane suna masu saɓani a tsakaninsu masu saɓani da juna wancan ya ce kaza wannan ya ce kaza wancan ya ce daidai wannan ya ce ba daidai ba ne illa rahimar rabbuk sai wanda Ubangijin yi jikan shi, shi ne wannan saɓanin ba zai gigita shi ba wannan saɓanin ba zai ruɗa shi ba wannan saɓanin ba zai sa ya shiga cikin wani yanayi da zai kai shi ya ki dawo da shi ba Wali walidhalika khalaqahum kuma don haka ne aka halicce su waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi saboda saɓanin ne aka halice su wasu suka ce a abin ake nufi illa rahimar rahima rabbuka wali zalika sai wanda ubangijinka ya ji kanshi kuma don jin kan ne Allah ya halice su to kowane fassara daga cikin waɗannan guda biyun aka ɗauka a shahidu a cikin wannan ayar shine wala ya zalu na mukhtalifin kuma ba za su gushe ba suna masu saɓani hakanan al'imamu abu dawud a cikin sunan ɗin shi ya rawaita hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce a cikin wani dogon hadisi da aka ba mu labarin hukuba ko bayani ko jawabi ko wa'azi ko faɗakarwa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi ga sahabbai har ya zamanto wannan wa'azi ya sa zukata sun raurawa idanuwa suka zubar da hawaye har ma wasu daga cikin sahabbai suka ruka cewa sai ka ce bagana ko jawabin bankwana wanda daga shi babu wani jawabi da za a kara mana to kai mana wasiya daga cikin wasiyoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi ya bayyana da wannan hakika ta cewa bai yiwa a ɗauka ba za a samu sabani ba ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kasira lallai wanda zai ya rayu a cikin ku bayana to zai ga sabani mai yawa wannan manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ne an ambata shi kuwa as-sadiqul masduq ne mai gaskiya ne abin gaskatawa allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha wanda baya magana da sarrai sai abinda Allah ya masa wahayi bakin shi mai tsarki ne baya magana sai abinda Allah yake so to ya ce inda dai ɗayanku duk wanda ya rayu bayana a cikin ku sahabbai to zai ga saɓani mai yawa Allah cikin ikon shi sai sa bayan barin manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama duniya nan take saɓani ya fara ukuwa saɓanin farko shi ne. wai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ko bai rasu ba wadan suka ce ya rasu wadan suka ce bai rasu ba sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda ya zara takobi yace wanda dai yace ya rasu sai na kan kanshi manya sai ga sayyidina Abubakar shi kuma ya zo ibnu Abi Quhafa radiyallahu anhu yana zuwa ya shiga ya tarada, da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mayafi ya kwara mayafin ya sumbaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yayi wa mutane bayani a cikin bayanin sa yace man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kad mata wa man kana ya abudu allaha fa inna allaha hayyun la yamut wa ma muhammadun illa rasulun kad khalat min yace ya ku mutane wanda duk ya kasance muhammadu yake bautawa to muhammadu da ya rasu shike nan zai da na bauta amma wanda ya kasance yana bautawa Allah ne ubangijin muhammadu sallallahu alaihi wa sallama to ya sani lalle Allah rayayye ne baya mutuwa sai karanto mutane ayat da dukkan su sun sani inda Allah ta'ala ce Muhammadu bai zama face manzo kafin shi waɗansu manzannin sun zo sun wuce nan take wannan saɓani aka ɗinke shi sai saɓani na biyu to a ina za a rufe manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu ka ce a kai shi maskafura a ra'asihi inda aka haife shi makka kenan waɗansu ka ce a bar shi a daru hijiratihi inda ya hijira madina kenan sai zai na bakar ce ni kuwa na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu wani annabi da Allah zai ɗauki rashi face inda ya rasu nan za a rufe shi shi ke nan sai wannan saɓani sai ya kau sai abu na gaba to ya za a yi wa zai jagoranci al'umma bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai wani daga cikin mutanen madina ya wuf ya ce minna amirun wa minkum amirun sai a naɗa shugabanni biyu ɗaya daga madina ɗaya daga baka aiko a yi rigima ya za a ce a sami shugabanni ne. nan da ke sai wanda daga cikin sahabbai wasu sun ce sai dinan abubakar ne sai ce ni kuwa na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce al'a'immatu min ƙurashi. shugabanci ƙurashawa za a ba mutanen maka. saboda haka wannan sabanin shi ma sai ya kawo. aka zaɓi sayidina abubakar radiyallahu anhu ta hanyar shura ya zamanto shi ne amirul mu'minina khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wa yana zama sai wasu suka balle sai suka ce su musulunci sun bar shi kenan ai tunda manzo Allah ba shi to ya za a abota Allah wasu suka ce muna nan amma zakka ba za mu ƙara badawa ba domin Allah ta'ala cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum Allah yayi magana ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim wal khitab muwajjahun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar ya shawarci sahabbai a ƙarshe dai ra'ayi ya karkata akan a yaƙe su sai sun dawo hanya a ɗaya ɓangaren kuma sai ga sayyidatuna fatima bintu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu anha yar manzan Allah sallallahu alaihi yar lelan shi wanda yake ji da ita wannan ya wadda ba a haifi ya irin ba a duniya babanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifiyarta Khadija farkon mace da ta musulunta a wannan al'umma matar da Allah ta'ala ya aiko mala'ika Jibrilu ya ce ka ce wa Muhammadu ni Allah ina gai da Khadija matar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ta'ala ya yi maki bushara ya ke Khadija da gida a aljanna da babu hayaniya babu wahala cikin shi domin tun da take bata taba sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahala ba bata ta taba daga muryarta a saman nashi ba wannan mata ita ce matar da manzo sallallahu alaihi wasallama ce Allah bai musanya mashi da wata kamar ba to ita ce mahaifiyar wannan ya Fatima sannan ga mijinta Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu khalifatul rasul wa amirul mu'minin wannan mutumin wanda shine na farko cikin matasa da ya musulunta a cikin wannan al'umma ga ta da yaya Alhassan da alhussein da wasu yayan ma wanda shi alhassan da alhussein manzan Allah su ce su ne shugabannin matasan aljanna kai wannan ya lale marhaban da ke to sai ga ta ita kuma ta zo ta ce wa sayyidina abubakar ba na gadon babana a to ba Allah ne ta'ala ya ce lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidan wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasura nasiba mafruḍa ba Allah ne ce ba ba Allah ne ce yusikumullahu fi auladi kuma to ta ji a ba ta gadon babanta sai da na abubakar ya ce mata wallahi matsayinki ya kai a yi miki komai amma ni na ji babanki manzan Allah sallallahu Alaihi ya ce su annabawa ba a gado su wa inna biya? lami rasu annabawa ba a gadon su innama wa rasul ilm ilimi ne ake gado daga annabawa amma dukiya a abinda duk suka bari sadaka ne ga al'umma ba kiya to haka abin ya ci gaba amma duk wannan sabanin da ake yi ba a tada jijiyar wuya ba wannan sabanin da ake yi ba a ce ma wani ya bar musulunci ba wannan sabanin da ake yi ba a ce ma wani batacce ne ba haka dai aka ci gaba aka ci gaba sayyidina Abubakar ya bar duniya sayyidina Umar ya zama khalifa sayyidina Umar ya bar duniya sayyidina Uthman ya zama khalifa to daga nan kuma al'amari ya ƙara cadewa ya zama aka samu wasu waɗanda suka ga cewa sayyidina Uthman sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda manzo sallallahu alaihi ya ce mala'iku na jin kunyan shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce don abin da ya yi ba zai cutar da shi ba sai ya shiga aljanna Yau wasu kaman bai iya ba kayya kayya kayya aka zo aka tare shi a gida a cikin masallaci aka kashe shi na karatu alkur'ani bayan nan sayidina aliyu radiyallahu anhu aka masa mubaya a can gefe guda kuma sai sayidina ya dan abu sufyan ne ya tsalle ya ce ban yadda ba an kashe khalifan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suka kashe shi kuma suna cewa dan kai suka kashe shi ka kamo su kai masa haddi ayi kisasi tukuna shi kuma yace to kamar mu baya mana tun farko ya zama mulkin ma ya tabbatu a samu al'umma ta hadu kai ya haɗu a ɗinke sannan a yi abin da ya kamata mawa ya ce a al'umma sai ta rabu gida biyu sai ya zama to kai ɗan tsi iri na inda kai mai hankali ne sai ka kama bakin ka kai gum dalili sayyidina usmanu gashi a ayi wato sayyidina aliyu gashi a nan sayyidina aliyu nan kowa ya san matsayin shi kowa ya san matsayin shi a can bangaren ga muawiya in ma baka zan kowa muawiya ba to sai da tuna aisha tana tare da shi a can bangaren ita kuma aisha nan ita ce wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibril ya ce yana gaishe ki ita ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ke mata ta ce a duniya da lahira ita ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tun da nike ba a taba mun waye ina kwance cikin mayafi tare da wata mace ba sai ke Aisha ita ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sauran matan shi kar ku cutar da ni game da Aisha ita ce wadda aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ka fi so a mutane gaba daya kawai sai wuf yace Aisha aka ta mu maza muke magana yace babanta to suka kaga in kai mai hankali ne tun da dai gashi can ana maganar saiduna aliyu nan ana maganar su aisha ne kaga sai ka bakin ka su Allah ya ji kan babban malamin musulunci a shekh ibn abi zaid al-qayrawani mai littafin risala yace daga cikin aqidar ahlus sunna shine kama baki game da abin da ya faru na sabani tsakanin sahabbai ba abin da ya dame ka kai addu'an Allah ya ji kansu ya yaje musu shikenan ka zama lafiya to amma Allah ya kaddara sai ya faru ba kuma yadda za a ila muhala a ƙarshe abin da ya faru ya faru aka zo aka yi sulhu wannan sulhu kuma sai ya ma wasu zafi don me ma za a yi sulhu a ci gaba da fafatawa mana saboda haka ya kace to da mu'awiyan da aishan da talha da zubairu da aliyu da waye da waye su ma sun ma kafurta saboda haka yanzu ma sun cancanci kisa wanda kuma bai yadda da haka ba shi ma ya tantanci kisa rikici a kan rikici ke to tun daga nan ba al'amari ya rikici wannan al'umma ta samu kanta cikin fashal ya to shi kenan kowa sai jayi name namun shi wancan na can wannan na nan shi kenan kuma illa mara yi marafuna to wannan abin da ya auku ba wani abu ne wanda dama can ba a gaya mana zai auku ba ai na faɗi mana Allah ta'ala ya ce lausha a rabbuka la ja'ala nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira duk wanda ya rayu sai ya ga sabani mai yawa kuma a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ya roƙi Allah kada ya sanya saɓani a cikin al'ummarsa amma Allah bai amsa mashi wannan addu'an ba saboda Allah ya riga kaddara sai yawo kuma wannan bai sabawa abinda mai aiki sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar ba cewa al'ummarsa sai ta kasu gida 73 ba yadda za a yi kuma a hana kuma yake kashi 72 daga cikinsu ‘yan wuta ne kashi ɗaya ne rak tal wadda ba ya wuta ba hadisi ya zo daga muawiya ɗan abi sufiyan radiyallahu anhu ma yace ala inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qama fina فقال ala inna من min من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة معاوية دان أبو سفيان الله يكارى مسيح الدايتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا ميكي تكيب يا خطبة يتي كسولا لا كتي lalle waɗanda suke kafin ku daga ahlul kitabi yahudu da nasara sun kaso har gida 72 kuma wannan al'ummatawa sai ta kasu gida 73 kashi 72 cikin wuta za su bi kashi ɗaya za ta tafi aljanna sai ce wahiyar jama'a ita ce jama'a wani hadisin abu dawud ya ruwaito da wannan shi Alimamul hakim a cikin mustadrak ya inganta hadisin haka nan ibnu hajar a cikin takhrijul kashaf ya hassana hadisin haka nan shaykhul islam ibnu taimiyya a cikin majmu'ul fatawa ya inganta hadisin al-imamu al kurkubi al-garnati shi ma a cikin littafin al ya ainihin inganta hadisin haka nan al-iraqi zainuddin al-iraqi sahibul uh, alfiya shi ma a cikin littafin takhrijul ahya ya inganta hadisin a cikin ruwayar abdullahi ibn amr manzo sallallahu alaihi wasallam ce wai wa taftariqu ummati ala 73 milla kulluhum fi an-nar illa millatan wahida qalu ومن هي يا رسول ma ana alaihi wa عليه A cikin عبد Abdullahi دان أمر دان أمر دان آس maki sallallahu alaihi cewa ya al'umma ta za ta kasu gida saba'in da uku dukkan su yan wuta ne in banda ɗaya za ka ce waɗanne ne wani kashin ne wani kasan ne wace jama'a ce sai ya ce waɗanda ke kan abin da ni da sahabbai na muke kai wannan ruwaya al'imamu tirmidhi ya ruwaito kuma ya hassana haka nan ibn al-arabi a cikin littafin ahkamul qur'an ya hassana wannan ruwaya din Hakanan nan al'iraƙi a cikin takharijul ihya shi ma ya hassana wannan ruwaya ɗin sannan a wannan zamanin muhammad nasiruddin albani a cikin sahihu tirmidhi shi ma ya hassana wannan hadisi to daga nan ne sai aka yi istinbabi tun da an ce dukkansu suna wuta in banda guda ɗaya ashe akwai ɗaya da za ta tsira akwai ɗaya da za ta kubuta ko ba ka ba ne sai aka ce to su wane ne to nan ne ma aiki yake kowa zai ce shi ne aiki to sha limamu shatubi a cikin littafin al'itisam a juzu'i na biyu shafi na 260 zuwa 264 ya yi bayanai masu yawa dangane da maganganun da malamai suka yi akan wai suwa ne ne alfirkatun nazi a dinnan wasu suka ce inna suwadul a'zam min ahli islam ana nufin waɗanda suka fi yawa kawai a cikin musulmi ke wasu mutane ne masu yawa a cikin musulmi waɗanda suka ce a'a humul ulama'u al-mujtahiduna alladhina qala fihim rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna ummati la tastami'u ala dalala aka ce malamai ne masu ijtihadi waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce game da su lalle al'umma ta ba za ta haɗu akan bata ba waɗansu ka ce a innahum khususun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam alladhina qala fihim ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama fi riwaya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi su ne sahabban da ke raye a zamanin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayin wannan magana da ya ce waɗanda ke kan abin da ni da sahabbai na muke kai saboda haka su ake nufi su ne firka na jare wannan suka ce a'a innahum jama'atun ghairu ma'rufin al'adad ghairu ma'rufin adaduhum wala ta'didu buldanihim ghairu ma'ruf adadihim wala ta'did buldanihim akhbara anhumun nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi ikhbarillahi lahu annahum alal haqqi hatta ya'ti amrullah wasu ka ce ina ai su firqatun najiyan nan wasu jama'a ne waɗanda ba a ma san su ba ba a san garuruwansu ba ba lalle zama yan Najeriya ko Nijar ba ko Ghana ko Chad ko Togo ba ba lalle zama Indonesia ko Malaysia ba ba lallai yan Kuwait ko yan Bahrain ba a ba a san garinsu ba adadin iyakan garinsu ba ba a san yawansu ba amma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya bashi labarin cewa za su tabbatu kan gaskiya har kiyama ta tsaya an samu ra'ayi ko maganganu guda hudu kenan sai wasu ka ce a a innal jama'ata hum jama'atul muslimina idza jama'u ala amirin abinda ake nufi su ne jama'ar musulmi in dai suna da shugaba kawai waɗanda suke da shugaba jama'ar musulmi su ake nufi to kun ji maganganu har guda biyar daga malamai akan su wane ne to amma shi a shek muhammad ibn salihu usaimin a cikin fatawarsa fatawa nurin ala darb a mujalladi na uku shafi na ɗari da talatin da shida cewa ya yi falfirkatun nadiya hiyallati ittaba'atir rasula sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sarat ala nadihi wa nadi ashabihi hatta al-maut wa hum ta'ifatul mansura wa hum salafus salih wa hum ahlus sunnati wal jama'a yake firqatun nadiya sune waɗanda suka bi manzan Allah sallallahu suka bi hanyarsa suka bi hanyar masahabbansa har lokacin mutuwar ta zo su ne jama'a waɗanda Allah ya yi alkawarin taimakonsu su ne magabata na ƙwarai su ne ahalin sunnawar jama'a kun san idan an duba duniyar siyasa al'ummar musulmi gaba ɗaya ana raba su gida biyu akwai shi'a akwai ahalin sunnawar jama'a saboda haka shi'a daban ahlus sunna wal jama'a daban an raba duniyar musulmi gida biyu kenan a siyasance to sannan kowa zai koma gidansu kuma ya aiki yan shi'a suna da ɓangarorinsu. ahlus sunna wal jama'a suna da bangarorinsu amma duniyar gaba ɗaya za a kasa ta gida biyu ga shi a gefe guda ga sunni gefe guda to shi shekul islam a wato shi al-usaimin sai ce su ne ahalus sunnati wal jama'a mana duk waɗanda ba 'yan shi'a ba sun shiga cikin alfirkatun najiya to sai shi kuma shaikhul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na uku shafi na 347 sai ya ce inna a haƙƙan nasi bi ku na hiyar firka الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوء يتعصبون له إلا رسول الله وهم أعلم الناس بأقواله وأهواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسكيمها وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها تصديقا وأملا وحبا وموالاة لمن والاها ومؤاداة لمن آداها الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم bal yaj'aluna ma ba'atha bihi ma bu'itha bihi rasulu rasul sallallahu alaihi wasallam min al-kitab wal hikma huwa al-asl alladhi ya'taqidunahu wa ya'tamiduna yace mutanen da suka fi cancanta a ce su ne alfirkatun najiya su ne ahal hadisi wa sunna masu riko da hadisi masu aiki da hadisi masu riko da sunna waɗanda ba wani mutum a duniya da suka rike cewa ba zai iya kuskure ba ba zai iya laifi ba sai dai manzan Allah shi kadai ne suka ware saboda shi ne kadai Allah ya ba shi tsaro Allah ba shi tsaro ba zai yi kuskure wajen isar da sako ba in ma yi Allah zai gyara mashi kafin a tashi a wurin ba. shi kadai ne Allah ya tsare daga a ce yayi abin da ba daidai ba a wajen abin da ya shafi isar da sako domin shine malamin duk duniya ba wani malami kamar shi domin shine shugaban annabawa da manzanni baki daya wata mace kowa ce ce ta da da yanzu ba a haifa ba ba kuma za ta haifi irin shi ba duniya gaba daya duniyar mutum ba ta samu kaman shi ba duniyar mala'ika ba ta samu kaman shi ba duniyar aljanu bata ta samu kaman shi ba kai shi fa an aiko shi ne rahmatan lil alamin duk duniya kowa ba wanda ba ce ke zai ce ya more da aikowar manzo ba kowa ya shi bai saba kowa dama mutum da aljanka ba ai dama su ne asali mu ne gaba gaba mun gode maka Allah to hatta dabbobi sun more hatta dabbobi sun more kun manta ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune a wani rida sahabansa sai ga wani zakumi ya zo rakokof rakokof rakokof yana zuwa ya rankwasa ya kwanta a bishi sai ya kafa bakin shi wajen kunnin manzo ashe yana ganawa ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana gamawa manzo ya miƙe ce wake da wannan rakuma a cikin ku wani ya ce ni ne ce ka ji tsoron Allah Allah ya sa waɗannan dabbobin ne karkashin ku ba don ku cutar da su ba wannan rakumin kuka yi da kai ba a kula da shi an wahal da shi sannan ya tsufa bayan an gama cin moriyar shi kuma an je ma yanzu idan an koma gida a yanke shi a sharo mu wani tsoron Allah la ilaha illallah ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wata rana a cikin tafiya an tsaya wani wuri sai ga wata tsuntsuwa ta kai tir ta dawo far hankalin ta tashe sai ce hala a cikinku akwai wanda ya taba wancan tsuntsuwar sai wani ya ce ni ne na ga shekanta na ga akwai ya'ya na kwasu mun zalace ce ku maida mata ana maida mata ya'yan ta kawai ta koma kan shekanta ta kwanta bulu. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to waɗanda ba su da wanda suke jin ya isa wanda shi kadai ne in ya faɗa ba ja wanda in ya ce haka ne wanda in yace a'a a'a ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin irin waɗannan mutane inda ibnu taymiya su suka dukkan mutane sanin maganganun manzo da halayensa su suka fi kokari su suka fi girman sanin yadda za su bambance tsakanin maganganunsa da suka inganta da wanda ba su inganta ba shugabanni a cikin su malamai a cikinsu su suka bi kowa fahimtar maganganun manzan Allah wasallam suka bi kowa sanin ma'anoni su suka bi kowa kokarin bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da gaskata shi da aiki da soyayya da ƙauna gare shi su ne suke son wanda duk ya bi hanyarsa suke kin wanda duk ya ki hanyarsa waɗanda su in aka ce ga magana sai sun bai da wannan maganar ga abinda aka saukarwa manzo da kuma abin da shi manzan ya faɗa sun auna abin da ya dace su aiki da shi wanda bai dace ba su aiki. yadda kai su waɗanda abin da aka aiko manzo sallallahu alaihi da shi alqur'ani da hikima wato sunna kenan shine asalin abin da suka itikadi suka kudurce kuma akan shi suka dogara wannan ita ce fassara da shekul Islam Ibn taimiyya ya ba alfirkatun najiya malamai sun ce wannan alfirka alfirka annajiya na da sunaye da yawa wasu sunayen sufofi ne amma dai saboda gatanci suna da sunaye da sufofi mabambanta na daya alfirkatun najiya wanda wannan sunan bako ne daga baya aka fara shi ba shi ne sunan da ya fi shahara ba a can baya wannan suna alfirkatun najiya an ruwaito daga ibnu jarir a tsabari shugaban masu tafsiri na duniya baki daya wanda shine mutum na farko da ya fara wallafa littafin tafsiri littafin na tafsiri ya ba shekara 1100 baya da kuma al-dhahak tabi da ibn babba dukkansu sun tabbatar da wannan jama'a ana ce mata alfirkatun najiya ana kiranta ahli sunna wal jama'a kamar yadda a sheikh abdulkadir jilani ya tabbatar a cikin littafinsa alkunya tuwanan ne fa ake rikici me rikicin shi sheikh abdulkadir jilani allah ji kansa da gafara dukkan bayanan da aka samu a rubuce game da shi mutumin kirki ne bawan allah ne mai bin manzo sallah suna sau da kafa to kuma za ka samu a gefe guda wasu sun ce mabiyansa su kuma sai suka kirkiro abubuwan da ba a san wato saidi sheikh abdulkadir filani da ba kwata-kwata a ilimi ba a san inda suka samu ba don alguniya littafin da ya wallafa ne da hannun shi a ciki gaba daya abubuwan da suke danganta mace shi kwata-kwata ne masu su ba ko kuma yan zafi in kun daji sai ku yi watsi da shi gaba daya ko ba haka bane kun yi shiru to sheikh abdulkadir jilani ɗaya daga cikin magabata na kwarai a cikin littafin alguniya ya ce waɗannan su ne sunnati wal jama'a ana kiransu da al-ta'ifatul mansura kamar yadda aka yarwato daga ibn al-madini malamin al-imam al-bukhari da kuma abubakar al'ajuri sahibu shari'a haka na ana kiransu da suna ahalul hadisi ko ashabul hadis kamar yadda asabuni ya bayyana cikin littafinsa sharhul aqidatu salafiyya kuma an rawaito irin wannan maganan daga al Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a da Ibnul mubarak abdullahi ibn al-mubarak babban malami dan kasuwa haka ana kiransu da suna ahlul asari ko kuma ahlul ittiba'i saboda suna riko da sunna bisa fahimtar magabata haka ana kiransu da suna al-quraba'u al-quraba'u baki kamar yadda aka rawaito daga abdan haka ana kiransu da suna al-jumhurul akbar ko kuma aswadul a'zam kamar yadda ibnu taymiya ya bayyana a cikin majmu'ul fatawa duk waɗannan sunaye da sifofi guda bakwai na alfirqatun najiya to me bambanta wannan alfirqatun najiyan da wasunsu me bambanta su shekul islam ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa a juz'i ko mujalladi na uku شافي ندري أكو دا أربعين دا شدا ياتي ولهذا وصف الفرقة النادية بأنها أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والصواد الأعظم ومل وأما الفرق وأما الفرق الباقية وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأعواء ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا عن أن تكون بقدرها بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة وشعار هذه الفرق مفارقة مفارقة مفارقة مفارقة الكتاب والسنة والإجماع mufarakatul kitabi was sunnah wal ijma faman qala bil kitabi was sunnah wal ijma kana min ahli sunnah wal jamaa yace don haka ne aka siffanta al firqatun nadiya cewa sune ahli sunnah wal jamaa sune jumhurul akbar sune aswadul Abam. yace amma sauran firkokin bangarorin kashi-kashi yankokin guda biyu su kuma ɗabi'a su ita ce shuguzi zuwa ga abin da ba shi aka saba ba da saɓani da bidiyo'i da san zuciya yake to sai dai yawansu ba zai taɓa kai kusa da ma yawan su firkatun najiya ba balle ma a ce wai yawansu wai ya kai irin na firkatun najiya yadda kai ana iya samun ma wasu daga cikinsu ba masu da yawa yan tallin talli ne yan killan ƙilla ne duk ga suna irin su jahamiya irin su khawarij irin su mu'tazila duk ga ba su da yawa ba a ma su ba a wasu kasashen ma gaba a duniya yace sannan kuma abinda waɗannan ƙungiyoyi ko ɓangarori ko yanki-yanki ko kashi-kashi saba'in da biyu suka wato siffantu da shi sha'ar ɗinsu abinda za a gane shi babban lambansu adireshinsu shi ne su suna saɓawa alƙur'ani da sunna da ijma'i ya ce to duk mutumin da ya yadda da alkur'ani da sunna da ijma'i to yana cikin ahalus sunna wal jama'a kuma kenan ba ce kungiya kaza ba ba ce kungiya kaza ba balle wani ya ce mu ake nufi wasu mu ba su a'a ba wanda ya ce kungiya duk wanda ya ce kungiya sai mun tsare shi kawo hujja kuma wallahi ba zai iya ba ba wani maganar sai kungiya kaza duk wanda ya riko da wannan gaskiyar kawai ya shiga ya ce shi ɗan ƙungiya ka ne ko ɗan ƙungiya ka ne ko bai ce ba oho da ya rage nashi kawai ya shiga cikin su kuma ko ka yi kokarin fitta shi ba kai saka fitta shi ba duk yadda ka so ka kama shi sai ya fita wallahi ba zai fita ba yana nan ciki to kun ji ba to tun da haka ne to wai su sauran ɓangarorin tun da an ce za a kasu gida saba'in da uku ɗaya ‘yar aljanna a saba'in da biyu ‘yan wuta to su waɗannan sauran su kuma me hukuncinsu za a ce musu kafirai za a ce musu kaza za a ce musu kaza a'a ba haka aka ce ba ku ji abinda ibn Taimiyya ya ce a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyu da goma sha takwas ya ce wa kazalika sa'iru sintaini asintaini wa saba'ina firqa yace haka nan sauran kashi 72 su kuma sauran kashi 72 su kuma man kana minhum munafiqan fa huwa kafirun fil batini wanda a cikin sai zan munafiki ne to shikenan ko da ya bayyana musulunci a boye shi kafiri ne wa man lam yakun munafiqan bal kana mu'minan billahi wa rasulihi fil batini lam yakun kafiran fil batini wa in akhfa fi ta'wili ka'inan man kana haquhu yace wanda kuma ya imani da Allah wanda ya zama mumini ne ya imani da Allah a cikin zuciyarsa ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba zai taba zama kaburi ba ba zai zama ba a boye a fi a cikin zuci a boye ba zai taba zama kaburi ba ko da ko yayi kuskure a wajen waɗansu matsaloli ko matsaloli na addini ya faɗi kaza ya ce kaza ne alhali ba kaza ba kaza kaza ne alhali ba haka bane ba za a ce mashi kafin ba ko yaya kuskuren sai kasance kuwa Ya ke ya ce wa kad yakunu fi ba'dihim shubatun min nifaƙi Ya ce ana iya samun wasu daga cikin mutanen ya zamanto yana da wani yanki daga yankoki ko ɓangarori. na munafinci za a iya samun wannan wala ya kunu fiye nifaq alladhi yakunu sahibuhu fi darkil min an nas yace to amma irin wannan munafincin ba zai zamanto wato ba tare da ya zama wannan munafincin ya zama ɗaya daga cikin nau'in munafincin da ke sa wanda ya mutu akan haka ya samu kanshi a ƙarƙashin ƙasan wuta ba ranar kiyama to sai faɗi wata magana muhimmiya ya ce wa man ƙala inna sintaini wa saba'ina firka kullu wahidin minhum yukaffir ko yukaffaru kufran yunqilu anil milla faqad khalafa alkitaba wa sunnata wa ijma' a sahaba ridwanullahi alaihim ajma'ina yace duk wanda yake sauran waɗanda ba su cikin firqatun najiya wai za a ce musu kafirai gaba daya irin kafircin da ke fidda mutum daga musulunci ya ce ta wannan ya sa mu qur'ani da suna da sa sahabbai baki da to kun ji ba turka shi to ina masu buhunhunan kaulatan ina suka samu ina wanda ke tunanin kuma zai fit da wani cikin musulunci sai ka ce shi ne Allah ina yake la haula wala quwwata illa billah ga magana shekul islam yace duk mutumin da ke ganin ko yake cewa wai sauran za a kafurta su irin kafircin da zai fidda mutum daga musulunci baki da ya ce to mai wannan ra'ayi ya saba wa ƙur'ani ya saba wa sunna ya saba wa ijma'in sahabbai hmm, aiki jajawar wallahi mu koma makaranta kawai zaman lafiya kenan wallahi mu ɗauko littafai mu kakkaɓe kun yadda ko mu kai ba na ji an ɗanyi shiru ne kabbaran nan an daina har yanzu ba faɗa abin da za a kabbara ba ka san wasu ɗabi'a su shi ne kawai a fitar wallahi a fitar da ya ce aiwa da kaza ne ko suwa da kaza ya ce Allahu akbar Gara da wa ake makabara mai ake makabara shekul islam ibn taimiyya ya ce wanda duk ya ce sauran za a kafurta su kafurtar wadda za ta sa a da su daga musulunci to ya saba wa ƙura'ani ya saba wa sunna ya saba wa ijma'in sahabbai baki da yace kai bal wa ijma'al a'immatil arba'ati wa ghayr arbaa yace ya saba wa ma ijma'in Abu Hanifa Imamu Maliku Imamu Shafi'i da Ahmad bin Hanbal dai ya saba musu ya saba ma ma ijma'in wasu su ma yace falaysa fihim man kaffara kullu wahidin minas sintaini wa saba'ina firqa don Allah mu ji wannan yace ba a samu ba daga cikin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina da wannan kaso zo bayan su ba a samu malami kwara ɗaya ba da ya kafirta sauran baki da ba ta samu ba ba samu ba Allah ya ta malaka gane bayanin ba a samu wani malami ya zo ya yi kudin goro ya ce suwa na kafirai bane ba a samu ba kaga a duniyar ilimi ba a samu ba tun daga sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina ba a samu ko da yayi wannan ba to kun ga ni dan dogara na zo na yi kun san cewa ni na ba ilimin da aka samu daga can bane mala haka ne ko kai kake da ba amma za ka yi cewa ko wasu kasashen kaje wato bunan kaula sai da kasar ruwan sama mutum yana wayo wayo dan Allah ka kyale ni ni Allah ka kyale ni shiga gaban na musulunci da ila ƙarya ce sai ka fita haba haba haba yana tsuwa yana ihu yana don Allah ka bar ni kana ƙarya ne ban yadda ba sai ka fita haba halaka haba dole sai ya fita da karfin tsiya wani za a ɗauke shi a burka shi wajen musulunci da karfi a tsananta alaƙar ya ba tsananta ba ya ce wa inna ma yi kafir ba'aduhun ba'adan bi ba'adul makalati kawai dai sashi sun kafarta sashi ne da waɗansu maganganu da suka yi shi kenan sai ya zamanto sai dai a yi takfirul am wanda ya yadda da kaza ko ya ce kaza ko ya kudirce kaza to ya kafirta to wannan yayi amma bai wako kai kudin goza ka ce wanda ba dan kaza ba kaza ne bai yiwa ilimi bai tabbatar da wannan ba amma wanda ya yadda da kaza ko ya faɗi kaza ko ya kudirce kaza so hukuncin shi kaza to wannan an yadda da shi a shari'a an yadda misali kun ga dai in dai kana maganan waɗanda suka tsananta ɓarna a cikin duniyar nan gaba ɗaya waɗanda suka tsananta ɓarna a cikin duniyar nan baki ɗaya in kana maganan waɗanda suka fi kowa tsananta ɓarna gaba ɗaya to yana da wahala ka samu kamar yan shi'a amma ku sani duk da haka ba mai yan shi'a kudin goro ba duk malamai ba su masu kudin goro ba sai dai a ce wanda ya yarda da kaza ko ya faɗi kaza ko ya kudirce kaza ko ya ce kaza to ya kafurta haka aka yi musu misali malamai duka sun ce wanda ya yi da'awar ƙur'ani bai cika ba ko an rage wani abu ko an ƙara wani abu to ya kafirta wanda ya ɗauka ko ya yadda cewa sai da suna aisha ta yi zina ya kafirta wanda ya ɗauka ko ya yadda cewa sahabbai sun yi ridda dukkansu ko mafi yawansu sai wasu 'yan tsararo 'yan kaɗan ya kafirta wanda duk ya bayyana cewa akwai waɗansu mutane waɗanda wai su ma shugabanni ne al'umman nan amma ba sa mutuwa sai sun ga dama sun san komai da abin da ya faru da wanda zai faru suna gaban Allah a wajen al'arshi sun kafa mashi ido tun gaba na a haifar a halarci al'arshin sun san komai ba sa kuskure ba sa mantuwa ba sa mutuwa sai sun ga dama to wanda ya yadda da wannan shi ma ya kafurta sannan wanda ya yadda ya kudurce cewa Allah ya taɓa samun lokacin da bai san wani abu ba daga baya bayyana gare shi shi ma ya kafirta waɗannan su ne abubuwa biyar da aka ce wanda duk ya kudurce ɗaya daga cikin bai ta zama kafiri amma ba musu kudin gora ba to ballantana su wanda suka bi su kusa da abin da ake kira gaskiya kun ga maganan kudin goron nan to sai mun hattara ba wa shi ce wa iyaka ka iya da bakinka shi yasa za ku ga malamai a wancan zamani na tabi'ai ko zamanin atba'u tabi'ina da wanda suka zo bayansu da suka yi gwagwarmaya da wasu daga cikin masu ra'ayin sufanci wanda ya wuce misali wanda suka yi guluwi a cikin harkar sufanci sai dai su ambace su su ambaci aikin su sannan su ce musu sun yi kafirci da wannan amma ba saba kudin goro su ce su kwaye kaza ba ba saba yi ba kai ba wannan ba hatta daga bayan ɗariƙu suka fito ba a samu malamai a can sun rika cewa ɗari kan kaza kafirai bane ba a samu ba ba wani malami da ya faɗo wannan ba amma dai a Najeriya a iya samu amma dai a duniya ba a samu ba amma ya cewa wanda ya kaza ko ya yadda da kaza ko ya kudurce kaza ko ya faɗi kaza to ya kafurta. duk wannan malamai sun yi yana nan a littafi amma in ba irin wannan ba to ba a kudin goro ko a ina ne ba a yi wannan bayan ana magana a komawa littafi to to amma su waɗannan firkatin najiya to ya za mu gane su tun da mun ce ba ƙungiya ta wane ba ne ba 'yan garin su wane ba ne ba 'yan kabilar suwana ba ne kuma ko kana kungiya kaza ko baka kungiya kaza ko kana can ko kana nan shekul islam ya ce in kayi kaza kayi kaza kayi ta da kaza shi na an gama ko ka ce ba ka so kana ciki ba ka bukatar rijista dan ba fati ba ne na pdp ko apc ko wani abu duk ba ka bukata musulunci ne to ya za mu gane su to nan ne ya kamata mu duba domin in tambi kaina ina kamanta waɗannan abubuwa waɗanda su ne siffofin su suka tabbata a ƙur'ani da sunna da maganganun magabata ko ko bani in ina ciki ko ina aikatawa ko duka ko sashi to sai in gode wa Allah in himma in kuma ba na yi ko kuma ina yi amma da sakaci to sai in tuba in ɗauki matakin gyarawa abinda alfirkatun Nadiya a ƙwaifatul mansura suka keɓanta da shi na farko shine riko da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a kai dangane da aƙida da ibada da ɗabi'u da mu'amala aiwa a cikin majmu'ul fatawa na al-sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen shi al-Uthaymeen ya ce أبرز الخصائص للفرقة الناجية هي التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العقيدة والإبادة والأخلاق والمؤاملة هذه الأمور الأربعة تجد الفرقة الناجية بارزة فيها يجب mafi bayyanar keɓance-keɓancen alfirkatun nadiya shi ne riko da abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance a kai a cikin aƙida sau da dole aƙida ka zama sahihiya in ba ka da sahihiyar aƙida akwai matsala aƙida sahihiya ta kushi imani da Allah a ɓangaren rububiya da uluhiyya da al'asma'u wa sifat ta kunshi imani da mala'iku jumlatan wata tafsila imani da Allah a bangaren ayyukan shi Allah shi ne mai iko mai kashewa mai rayawa mai azartawa mai yin yadda ya so a bangaren ibabu uluhiyya shi kadai ya cancanta a bauta mashi ba haɗa shi da kowa bautar da za a zuci don za a harshe don za a da gabubba don za a da dukiya ba a haɗa shi da kowa ba a haɗa shi da komai a wajen addu'a ne a wajen zikiri ne a wajen roƙo ne a halin da aka jira cikin damuwa shi kaɗai ne wahadahu la sharika lahu da yadda da cewa yana da sunaye mafi kyau sunayen da ba amfani da molanka a tabbatar mashi sai abin da ya tabbatarwa kan shi ƙur'ani ko a hadisi sahihi da siffofinsa maɗaukaka siffofi na zati da siffofi na aiki siffofi na zati Allah ya tabbatar wa kansa yana da hannuwa yana da kababuwa yana da idanuwa wajibi kai imani amma ka san ba irin naka ko na wani ka bane wannan sune sifa zatiya sifa iliya Allah yana dariya Allah yana murmushi Allah yana fushi duk hadisai sun zo kai imani amma ka san ba irin dariyanka ko dariya na ko dariyan mu ba ba irin fushi ko fushinka ba ba irin murmushinka ko na ba kai imani da wannan ka sallama min gair min gair takyifin wala tamthilin wala tashbihin Kai imani da mala'iku jumlatan wa tafsila mala'ikun nan ba wanda ya san adadin su wa ma ya'lamu da rabbika illa huwa su masu biyayya ga Allah ne ba sa saba masa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma umaruna. ba wanda ya san adadin su sannan a cikinsu akwai waɗanda Allah ya ambata da sunayensu akwai waɗanda Allah bai ambace da sunayensu ba akwai waɗanda Allah ya tabbatar da ayyukansu akwai waɗanda ba tabbatar da ayyukansu ba daga cikin waɗanda aka ambaci sunayensu akwai mala'ika jibrilu da mika'ilu da israfilu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kul man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi ko wa jibrila wa mika'ila fa inna Allah aduwwun kafirin saboda haka jibril da mika'il sun fito sai manzo sallallahu ya ce Allahumma rabba jibrila wa mika'ila wa israfila israfil ya shigo sai kuma Allah ta'ara ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum mala'ikan mutuwa ya shigo cikin ambato sai kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce duk wanda aka ribe shi a kabari ana juyawa sai ainihin mala'iku guda biyu munkarun da nakirun su zo su yi masa tambayoyi kaga da munkar da nakiru sunansu ya zo to sai wa kuma sai wasu suka ce raƙibu da addini suna ya zo aka ce a ina suka ce Allah ya ce ma yalfizu min kaulin illa ladai raqibun aka ce ai a larabci wannan na fa'idantar da ba sunaye ba ne inda an ce raƙibun wa atidun ne za a ce suna ne amma raƙibun atidun siffan kowane ɗaya daga cikinsu ne kowane mala'ika a cikinsu raƙibun ne atidun ne sai ba sunaye ba ne ke sai ma kuma sai maliku Allah ya ambace shi wa kalu ya maliku ma ya maliku ud'u lana rabbaka yukhaffif anna yawman min al'azabi saboda haka mala'ika maliku ya shigo ciki da nafsin qur'ani to sai wa kuma kuma kula to da wanda aka san sunayensu da waɗanda ba a sani ba a imani da su gaba ɗaya jumlatan wata sila da imani da littafai ai manzanni tukuna manzannin Allah waɗanda ba wanda ya san adadinsu gaba ɗaya sai Allah minhu man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaika. dukkansu da waɗanda ka san sunayensu da waɗanda baka san sunayensu ba biyar ɗin da aka ambata da waɗanda ba ambata ba dukkansu dai kai imani da su shikin da imani da littafan Allah jumlatan wa tafsila littafan nan ba wanda ya san adadin su me yasa muka ce haka saboda ba san adadin manzanni ba shi yasa ba za a san adadin littafai ba domin Allah tabaraka wataala ya ce laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba ashe dukkan manzanni an ba su littafi kuma manzannin nan ba san adadin su ba to za ka yi san adadin littafai to amma sai ka yi imani da su jumlatan wa tafsila la ya ka dai an ambata maka sunayen guda biyar a Qur'ani ko ko shida ne ma Allah da ya ambata mana alkur'ani ko haka ne inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam ta qur'ani ya fito kenan ko sai kuma taura da linjila wa anzala at-taurata wal injila min qablu hudan linnasi wa anzala al-furqan sai zabura wa ataina dawuda zabura wani suka ce sai sufi ibrahima wa musa saboda haka waɗannan su kaɗai ne to da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba wajibi mai imani da su jumlatar wa tafsila sai imani da ranar tashin alkiyama da abin da zai faru kafinta da abin da zai faru a cikinta da abin da zai faru bayanta sai imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa waɗannan su ne in ka same su za ce ka samu aƙida sahihiya to su birkatun najiya aƙidarsu a haka suka gina a bangaren ibada suna bauta wa Allah bisa sharuɗa guda biyu da kuma manufofi guda uku sharuɗa guda biyu da manufofi guda uku waɗanda sharuɗa ne ikhlasi da mutaba'a suna yin abin don Allah duk abin da za su yi na bauta don Allah za su yi na biyu ba sa yi sai yadda shari'a ta tabbatar masu al-ikhlasu wal mutaba'a sannan suna yi da manufofi guda uku da ke saita masu tunaninsu shine al-hubbu wal khawfu wal raja'u suna bautawa Allah don suna san Allah suna bautawa Allah don suna kauna da kwaɗayin rahmar Allah suna bautawa Allah don suna tsoron azabar Allah to kun ji ba sannan a wajen ibadan nan da suke yi suna kiyaye bangarori guda shida bangarori guda na guda shida duk ibadar da ke da dalili to ba sa yin ta sai dalilin ya uku duk ibadar da ke da dalili na musamman ba sa yi sai wannan dalilin ya auku duk ibadar da ke da jinsi na musamman ba za su bautawa Allah ba da wani jinsin sai wannan duk ibadar da aka keɓance wa lokaci ba sa yin ta a wani lokacin sai cikin shi duk ibadar da aka keɓance wa wuri ba sa zuwa ko ina su yi sai a wannan wurin duk ibadar da aka ajewa adadi ba sa wuce wannan adadin balle su riga malam ko su wuce makaɗi da rawa duk ibadar da ke da ke keɓantacciyar sifa yadda ya kamata a yi ba sa yin wata sifa ba wannan ba wannan to su ne alfirkatun najiya a ɓangaren ɗabi'u su ɗabi'unsu kullum kokari suke su kwaikwayo daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam sun tabbatar ba za su yin irin nashi ba amma dai za su kamanta ba za ganin laifin wani su take nasu kullum kullum gyaran zuci gyaran ɗabi'u gyaran na kusa sannan na nesa maganganunsu ba su saba wa ayyukansu a wajen mu'amala suna kyautata mu'amala gwargwadon yadda shari'a ta ce a kyautata masu gaskiya ne a cikin mu'amalarsu masu cika alkawari ne cikin mu'amalarsu masu dukkan amana ne cikin mu'amalarsu masu kyautatawa ne cikin mu'amalarsu masu ingantawa ne cikin mu'amalarsu al ya ce to kaga waɗannan abubuwa guda hudu to za ka iske mutanen da suka cika ka'idan alfirkatun nadiya sun bayyana wato sun fito balo-balo ana ganin waɗannan abubuwan tare da su sai abu na biyu da alfirkatun nadiya suka ke keɓanta da shi yin mu'amala da nassosin Alƙur'ani da sunna bisa fahimtar magabata ba sa sa tunaninsu kokarin su su fahimci qur'ani yadda magabata suka fahimta ya sahabbai suka fahimci wannan ayar ya tabi'ai suka fahimta ya atba'u tabi'ina suka fahimta wannan hadisin ya sahabbai suka fahimce shi ya suka aiwatar da shi ya tabi'ai da atba'u tabi'ina suka yi amfani da shi kullum suna duba wannan su mai yasa saboda suna ainihin riko da maganganun magabatansu akan wannan misali al'auza'i kamar yadda al'ajuri ya faɗi a cikin littafin a shari'a ya ce isbirnar saka ala sunna wa kif haisu wa kafal ƙaunu wa kul bi ma kalu wa kuffa amma kaffu anhu wasluk sabila salafaka salih sabila salafika salih fa innahu yasa'u kama wasa'u alauza'i yace yi hakuri ka jure wajen bin sunna ka tsaya inda sahabbai suka tsaya karka ce ka gano wani abu da su ba su gano ba ka tsaya nan kawai abinda suka faɗi irin shi za ka faɗi karka faɗi naka sabo inda suka tsaya ba je ba karka je abinda suka kame da gare shi kai ma ka kame don in ka wuce ka faɗa wancan ramin ba fitowa ka bi hanyar magabatanka na kwarai domin abin da ya ishe su ya kamata a ce ya ishe ka haka nan ibn abi zaidin al ne sahibul risala shi ma ya ce wa fi tibai salafi salih annajatu bin as-salafu salih lalle tsira yake haka nan ibn hajar a cikin fatul bari ya ce fasa'idu man tamassaka bima kana alaihi salafu wajtanaba ma a al-khalafu yace wanda ya samu arziki shine wanda ya yi riko da abin da salaf suka kasance a kai ya kuma nisanci abin da 'yan baya suka kirkiro abu na uku da alfirkatun najiya sai ke banta da shi shine suna da gamammiyar fahimtar addini ba suna fahimtar addini ya tsaya kawai akan kaza ba ne to wannan abu ne muhimmi mu gane shi a wannan lokacin namu akwai masu ganin kawai kana cikin kungiya kaza shikin ko babu akwai masu ganin kawai in ka rike abu kaza shikenan ko babu to musulunci mai fadi ne ana so ka fahimce shi fahimta mai fadi ya shafi tauhidi ya shafi ibada ya shafi mu'amala ya shafi ɗabi'a duk ka gama wa'azinka duk ka gama caranka duk ka gama kabbaranka duk ka gama sallanka cikin dare in dai ɗabi'unka munana ne in dai ɗabi'unka munana ne kana da aiki jajawur in dai kana tunanin tattalin arziki ba ruwan Allah da shi harka ce ta namu 'yan duniya mai da ga dama in dai kana tunanin gudanarwar siyasa babu ruwan addini ciki harka ce ta duniya mai da ga dama ka shiga uku in dai kana tunanin mu'amalar da za ka yi da abokan aiki a ofis babu ruwan addini ciki wancan daban na masallaci daban ka shiga tara in dai kana tunanin kai malamin makaranta ne na boko a jami'a ne a wata makaranta ce ta gaba da sakandire a sakandire ne ko a firamare ne ko malamin islamiyya ne za ka yi yadda ka ga dama ka taka wanda ka ga dama ka kada wanda ka ga dama ka ce wanda ka ga dama ya ji ka shiga goma sha takwas idan dai tunaninka kai kawai za ka yi addini a masallaci sallah kam in ka dafa kirji masha Allah kunama za ta yi ma harbi 500 baka motsa ba amma kuma a gida baban kama ina kwana bai haɗa ku ka shiga 81 tara sautara kenan ba wani amfani wannan sallata ka wata da wani amfani ta amfani da kan kawai ba saboda ka a shimuliya fi fahimtini dini na daga cikin mumayyizat yana daga cikin sifat yana daga cikin khasa'is na alfirqatun najiya sai abu na hudu tsaka tsakin manhaji dangane da sahabbai da iyalin manzon Allah sallallahu alaihi da mu'amala da malamai da mu'amala da shugabanni tsaka tsaki sahabbai kai imani babu kamar su gaba daya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dai wannan al'ummar ba irinsu ba wani domin sun ci tare da manzo sun sha da shi sun aura da gare su ya aura sun aura da gare shi aura da gare su sun fita tare sun shiga tare sun zauna tare sun tashi tare sun yaƙi tare ya ba su sun ba shi to akwai kamar su sai za ma Allah ce imaninka ba gaskiya bane in ba irin nasu ba fa ina amanu bi muslima amantum bihi fa kadita kuma Allah ya ce in ka bi hanyar da ba ta su ba ka shiga tara sau tara wa yadda bi gaira sabilil mu'minin nuwallihi ma ba ya jangulo ma kansa bala'i ba a bar shi da abinsa wa nuslihi jahannama ba ko za mu kale cikin musiba ba sai ba mun kona shi a wuta insha Allah amma sai imanin cewa kowane sahabi yana da irin falalar da Allah ya bashi sannan kuma ba wani sahabi guda daya da za a ce ya fi dukkansu a kowane bangare ba wani sahabi daya da ya fi dukkan sahabbai komai da komai a kowane bangare babu shi amma an tara dukkan falalan an ce nawa ya fi yawa to na abubakar ke gaba amma ba ya fi dukkansu ne a kowane bangare ba domin a ta wajen fatawa wajen sanin ƙura'ani akwai da suka fi shi ko babu ga shaidar manzan Allah sallallahu alaihi wajen kira'a akwai wanda suka bi shi ko babu ga shaidar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba gaba wajen jarumta akwai wanda suka bi shi da shaidar manzan Allah sallallahu alaihi ko ba haka ba to amma in ka tattara a wato falala kowa ka tara a sikeli nan wannan ka tara na to na Abubakar ke gaba daga nan sai na Umar daga nan sai na Uthmanu daga nan sai na Aliyu daga nan sai haka haka haka dai gwargwadon yadda falalan kowa yake sannan aƙidar manajinsu manajin su shine sabon nan ba martabansu su ba ne, wasan fosu sabon nan gwargwadon kusancinsu da manzo sallallahu alaihi a jini ga sahabbai gwargwadon matsayinsu. su wanda yake sahabi ne kuma dan jinin manzo Allah sama ya fi wanda yake sahabi ba dan jinin manzo Allah dangane da iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su aqida da manajinsu shine suna san su saboda san manzon Allah da suke sallallahu alaihi wasallam suna girmama su gwargwadon yadda Allah ya ji a girmama su suna aje kowannen su a matsayin shi gwargwadon yadda manzon Allah ya tabbatar musu ba sa aibanta kowa ba sa kin kowa daga cikin su ba sa faɗa mummunan magana ga ko ɗaya daga cikin su dangane da malamai suna girmama malamai ba sa raina malamai amma ba sa bin malamai biyayya ta makanta ko ba sa yin abin da zai zama cutarwa ko tuzatarwa ga malamai ba jira suke malami ya kuskure ba su ta yi malam wani ma da ake ganin kaza ya yi kaza ba sa wannan wannan ba hanyar alfirkatun najiya ba ne ba sa wannan ba su zuwa kan yi zaki malamansu ba sa yi in ji na najiya ne ba sa wannan ba sa zargin malamansu da cin amana ba sa yi in ji na najiya ne ba sa yi in ka ga mai haka bai fahimce su ba ko ya da'awa yana cikin su domin ran da duk aka raba ka da malamanka an haɗa ka da shaidan ne don malamanka su ne amintattu waɗanda ya kamata su baka fatawa su ɗora ka akan hanya in ya zama an cire maka san su da girmamawa gare su da rashin aminci tsakanin ku ya shiga an haɗa ka da shaidan kai ba baka sani ba amma abin mamaki duk duniya an ittifaki waɗanda ke da'awan suna halin suna su suka fi kowa zagin malamansu su da fi kowa fatan Allah ya sa malamin ya kuskure wajen jan baki goban nan a yi masa hudu ba to firkatun najiya ba haka suke ba a wajen shugabanni suna wa shugabanni biyayya matukar ba su umarce su da sabon Allah ba saboda sun san Allah ne ya umarce su da musu biyayya ba sa wa kan mummari zagi malaman su a shugabannin su addu'a suke musu na Allah shirye da su wanda daga cikin magabata yana cewa da ina da addu'a da na san tabbas in ne Allah zai karba shugaba zan ma ba wanda yake shugabannin sa sai musulmi a Najeriya Ko waye in ba musulmi ba zagi tsinuwa kaza kaza a gidan rediyo an ce ka ce shaidanci kawai shaidanci kawai bbc hausa voa hausa deutsche welle hausa kullum zagi shugabanni da malamai kullum illa ma rahima rabbuna aina ka samu wannan addinin wallahi ba daga sabai ba ba daga tabi'ai da atba'u tabi'ina ba wallahi ba a samu daga gare su ba ku ga ba kowa abu na biyar don lokaci ya yi abu na biyar su firkatun najiya daga cikin keɓance-keɓancen su suna da haɗin kai da son juna tsakaninsu ba su yadda su rabu wai don wasu abubuwa waɗanda a baya can wasu sun samu irin wannan saɓanin su ba zai taɓa raba su bayan tun da waɗancan bai raba su ba al a cikin majmu'ul fatawan shi ya faɗi magana mai kyau buwa ce ba sai na karanto ba saboda yanayin lokaci amma dai su ba sa yin saɓani su zagi juna wai don kawai sun saɓa kan matsaloli na addini wanda ba tauhidi ba ba sa yi wai don wani na ganin itikafi sai a masallatai uku wani na ganin za a kowane masallacin juma'a wani na ganin za a koma wani masallaci ko na kan salawati ne ba su zagin juna akan wannan ba su zagin sai dai kowai kokari na a gamsar da kai ra'ayina ya fi naka karfi amma ba zaki ba balle a yi ƙeya balle a kifin juna sallah ba sa wannan firkatun najiya dai inda ka ji wannan to ba firkatun najiya bane don wani na ganin za a yi jirar isra'a wani na ganin ba za a yi ba ba su zakin juna ba su aibanta juna ba su sukan juna ba su kin juna sallah wani na ganin za a rike hannu wani ya ce sai an sake sakaka ba sa zakin juna ba sa aibanta juna ba sa wa juna kallon biyu ahu ba sa kin bin juna sallah wani ya ce sallama ɗaya za a yi dole wani ya ce a yi ɗaya biyu ba sa zakin juna ba sa aibanta juna ba sa wa juna kallon hadarin kaji ba sa kin bin juna sallah wani ya ce za a yi azumi ranar asabar ba azumin farilla ba wani ya ce haramun ne ma a yi ba sa zagin juna ba sa aibanta juna ba su wa juna kan ladarin kaji ba su ce ma wani dan bid'a tsakaninsu su na su zama suna gaba da juna ba sa wannan in ka ga haka ɗayan abu uku ko jahilci wanda shi wa ko da ga ana karatun ba gane shi da kyau ba ko kuma son zuciya ko kuma dai zamiya tuntuɓe yana yi aukuwa ku karanta majmu'ul fatawa na ku ji bayanin da ya akan wannan kabiyar sai abu na shida da yake bance su su alfirkatun nadiya adalci ga wanda ake tare da shi da wanda ma ba a tare da shi da kuma kiyaye na dubban sabani suna wa juna adalci abokin gaba da abokin soyayya ana mai adalci ba wa mutum yarda irin na yin siyasa a cikin addini a kan mimbarin wa'azi a yi wani ƙarya kawai don ana son kawai a bata shi ba sa wannan ko an saba a aƙida ba sa mai shirin ba su cewa yi abin da bai ba sa yi gaskiya suke bari don ita suka sa a gaba kuma ita suke bi sannan in sun yi saɓani suna ke ladubban saɓani a tsakaninsu da ma ladubban saɓani tsakaninsu da su abu na bakwai suna da imanin cewa wanda kawai yake da isma wato tsaro da zai hana shi kuskure a cikin addini shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma saboda Allah ne ba bashi tsaron sai zaman shi ba zai wannan kusakuran ba amma kowa kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun sun yadda cewa kamar da al'imamu maliku ya ce rahimahullahu ta'ala kullum yi ukhadu min kalami wa yutrak illa sahiba hadal kabari ba wani mutum komin matsayin shi komai ilimin shi komai cika da tun batsa da batsewarsa wai na tafiya alibin ba'un na fita daga bakin shi ba wanda za a ce duk maganar sai an ɗauka kowa ana ɗauka da gare shi ana aje masa wani abu in ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sai abu na takwas da yake banci alfirkatun nadiya shine su ba su ta'assubanci ba sa babakere ba sa ko za a mutu ga ra'ayin wani ko mazhabar wani ko malami kaza ko kungiya kaza ba sa yi ba sa ta'assubanci ga ra'ayin kowa ko ra'ayinsu ba sa yi in an tabbatar da ra'ayinsu kuskure ne za su sallama ba kuma za su ji haushi ba in maza ba ce ba su riƙewa su ce ita ce asalin addinin ba sa yi idan malami ne ko mai ilimin shi ko mai sanin shi da ƙur'ani da hadisi ko mai iya wa'azin shi ba sa ɗaukan shi duk abin da ya faɗi daidai ne ko da ɓalo-ɓalo akwai gyara sannan ba sa riko da ƙungiya a matsayin abin da in ba ta wannan hanyar ba suna ganin ba za a kai ga aljanna ba ba wata ƙungiya da za su rike su ce ita ce kadai abun bi babu su alfirkatun na jabu su rike kowace kungiya a matsayin ita ce kadai hanyar tsira ba ba su yadda da wannan ba za su yi daukan kungiya ko su bi kungiya ko shiga cikin tsarin kungiya a matsayin wasila wadda za su yi da'awa karkashinta su fahimci addini karkashinta su yi wa addini hidima karkashinta amma hakan ba yana nuna babu hanyar shiga aljanna sai wanda ya shiga ta wannan hanyar ba babu da wanda ke cikin kungiyar da wanda ke wajenta abinda yake da mahimmanci a wurinsu me ya sa me ce sa menene manajinsa, ya ɗabi'unsa ya mu'amalolinsa sun dace da ƙur'ani da sunna da fahimtar magabata ko ba zati ba ya ce yana ƙungiya ya ce baya yi ya ce shi kaza ne oho Da ai kun sani ai ƙungiya ba aibi ba ne amma kungiyanci ba kawai mai laifi ni ba ɗan dogara ba ne ba ba ne, amma in dai ci ba ban yi bi ba dabba mai laifin da ba ci ake ba akuya ba cin akuya ake ba da rago da da da kadduwa da sa mai laifin dabba amma dabban ci ba kun da wannan ci ci ci ci din akwai haɗari kawuyan ci dabban ci to kungiyan ci kun ga cici din nan to cin tsiya ne shi Kuma ne ba ganin kungiyanci wannan na kungiya kaza wannan na kungiya kaza sai mu auna kuma gani muna da sikeli qur'ani sunna maganganun magabata ka cika waɗannan eh to kana cikin tafiya baka cika ba to ko kana cikin mu wajen mu kake baka sani ba saboda haka ba da awa bace a ce muna da mutane miliyan kaza ba shi bane kai me kake yi kai kanka in ba ka ba kaso za ta tashi kai baka ci ba kana nan sai rakiya ba ga baka cikin ko ina la hada wala zaka la sharqiyya wala garbiya nas'alullah salamat wal afiyata waɗannan su ne kaɗan daga keɓance-keɓancen alfirkatun najiya kuma abubuwan na da yawa amma kawai na ga gara a takaita saboda dai ya kamata a takaita ɗin domin dama ba manufar aitai aitai babu iyaka ba kawai dai na ga kamar jikin wasu ya kamar jikinmu ya yi sanyi ne kamar jikinmu ya yi sanyi to a irin wa'azin da ya kamata a yi na jikin mai sanyi ba jikin mai ta kirkita ba ga matsala a nan mu ko muna ganin ta a can kai ka ji rikicin saboda haka alfirkatun najiya a ta'ifatul mansura ahlus sunnati wal jama'a ga abubuwan da take banta da su sune sufofinta da haka ya kai dan uwa ya ku yan uwa ya mu mutane yan uwa musulmi mai kokari mu dabi'antu mu siffantu da waɗannan sifofi din wannan shine abin da zai kai mu ya kuma dawo da mu wani shi zai iya kai mu amma ba zai dawo da mu ba zai bar mu wallahi babu wani burgewa ka zo kawai kai ta bayani kai ta bayani don wani ya ji daɗi babu burgewa kai ta bayani kai ta bayani don wani ya ji haushi duk babu kawai dai ka faɗa abin da Allah ya sa ka fahimta na ilimi ka yi kuma yi ƙoƙarin aiki da shi da taimako ina ganin wannan shine babban lamari abin na faɗa daidai daga Allah ne Allah ya ba mu ladan baki da ya ba mu ikon aiki da shi abin da na kuskure na faɗi ba daidai ba kuskure ne kuma wallahi ba abin da na so kenan ba da gare ne kuma daga shari'a yana roƙon Allah ya ba mu ikon gano kurakuran da mu gyara Allah ta'ala ya mana muwafaka da gamdakatar wajen bin daidai da watsi da ra'ayoyin da ba daidai ba Allah ta'ala yana mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya gona mana kariya kariya ce ba mu ikon guje mata Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka cikin wannan aure ya tabbatar da alkhairi muna roƙon Allah ya sa albarka ya hada cikin alkhairi Allah ta'ala ya sa ya zamanto gwamba da aka yi Allah ya ba su haƙuri da juriya da zamantakewa na zaman miji da mata Allah baraka wa ta'ala ya sa su rayuwar wannan aure irin yadda Allah yake so yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar Allah tabaraka wata ta'ala ya karfafe mu da karfafuwarsa Allah ya taimake mu da taimakonsa Allah ya kara mana ilimi mai amfani mai albarka ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji na ilimi Allah ya sa ilimi mai zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ta'ala ya tabbatar da mu Allah ya karfafi malaman mu ya tabbatar su ya tabbatar da su akan daidai ya musu kyakkyawan jagoranci don su jagorance mu zuwa ga daidai Allah ya gyara al'amarin shugabannin mu Allah ya gyara al'amarin shugabannin mu Allah ya azurta mu da shugabanni masu tsoron shi wani wanda za ji tsoron shi cikin lamarinmu wanda za su kawo gyara cikin al'ummanmu Allah ya azurta mu da masu tsoron shi su zama su ne jagorori na alkhairi gare mu kuma ina godiya ga shugabannin waɗannan wannan masallaci da sauran yan uwa da ke sallah a nan da wanda suka zo daga wurare daban-daban da aka samu lokacin da aka zauna don jin wannan yar muhazara wadda take na dai zo da ita kamar hatsin bara ne ba wata shirya tsarariya ba amma da ina roƙon Allah ya sa albarka cikin ta wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh